Ƙungiyar Kiristocin Najeriya reshen jihar Niger ta ce ta gamsu da irin ci gaban da aka samu a wannan gwamnati mai ci ta fuskar tsaro a yankin arewacin Najeriya. Shugaban ƙungiyar Kiristocin a jihar Niger, Rabaran Matias Ichiyauda, ya ce kawowa yanzu sun gamsu matuƙa akan matakin da aka kai kamar yadda ya yi ƙarin bayani. uh, effort because not just one person. We have a way of preaching peace, we have a way of communicating, we have a way of also liaising. Ya ce, ko da yake ƙoƙarin ba na mutum guda ba ne, akwai hanyoyin da suke wa'azin zaman lafiya da kuma yadda suke magana da juna. da musayar ra'ayi duk sun taimaka wajen samun ci gaban da aka samu ta fuskar tsaron. Shugaban ƙungiyar Kiristocin dai yana magana ne jim kaɗan bayan da gwamnatin jihar Niger ta ƙaddamar da shi a matsayin shugaban wani kwamitin mutane goma sha shidda. Da zai yi aikin wayar da kan mabiya addinin Kirista muhimmancin zaman lafiya a jihar Niger. Sheikh Umar Faruk Abdullahi shine babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger ya yi ƙarin haske akan aikin wannan kwamiti. To haka nan mun tsoratar da su a yi gaskiya da kuma riko amana sannan kuma a guji gina majami'u kusa-kusa da juna musamman in akwai bambanci na aƙida hakanan tsakanin masallaci da coci duk wannan abubuwa yanzu za mu lura da shi sosai domin idan rigingimu eh, ba abin da ya fita da rigima irin wannan maganganu hutubobi na shiga juna mun fuskanci haka a kwanakin baya a sullaja da wasu wurare shugaban agajin kungiyar izala a najeriya injiniya mustapha imam ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci na da amfani matuƙa saboda haka kafa ainihin kwamitoci domin kowa ya shigo a zo a yi da shi a san cewar a eh, wannan aiki na harkar abin da ya shafi tsaron nan ba na gwamnati ne kadai ba ba na jami'an tsaro ne kadai ba dole sai an haɗa kai tare da ainihin al'ummar gari sannan za a cimma nasarar dakile duk wani miyagun ayyuka. Tuni dai masana harkokin tsaron suka bayyana cewa samar da irin waɗannan kwamitoci a matakin ƙasa yana da tasiri wajen ingantuwar tsaron. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.